كذلك نسلكه في قلوب المجرمين kamar yadda muka shigar da ƙaryatawa a zukatan waɗannan al'ummomin haka za mu shigar da ƙaryatawa a zukatan mushrikan makka saboda kawar da kansu da taurin kansu